الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعليه وصحبه ومن اتبع ثاره واهتدى وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله wani Allah godiya wanda ya ara mana rayuwa kuma ya sake sada mu a wannan majalisi mai albarka na tafsirin alkur'ani mai girma a yau yammacin laraba 21 ga watan ramadan ko da biyu Yau. <laughs> ما دول تريفة الأربعين أهدو باهد رمان الله صلى الله عليه وسلم هذا مكة زوى مدينة وأن مسلتين البركة نصيب الصحابة إن شاء الله أعلم كم يغيركم Thank you. dama ana zagi da kuskure ko da mantuwa wato shi da mun kalli abinda ke karya azumi al akwai al-hissiya akwai al akwai abinda ke karya azumi wato dangin abinci ko abin sha ko kuma abin da yake na biyan bukata irin ta ɗan adam na sha'awa waɗannan nasu ya zo ƙarara cewa suna karya azumi kuma sai an rama akwai kuma abin da ke karya azumi ma'anawi wato shi ba wai azumin yake karyawa ƙashin kansa ba yana lalata ladan azumi wanda kuma shi ya fi muni da shi goma ce a rama haka dai mutum zai yi amma kuma da wato sauyayyen lada kuma babu ladan gaba daya wannan ku kamar da hadisin abu horere ishara wanda abu dauda ya rawaito sinari mai kyau cewa mallam ya da'a kaulan zuri wal amala bihi wal jahl فليس لله حاجة في أن يدع shara ba. duk mutumin da yake azumi amma bai daina karya ba da kuma shaida zur da aiki irin na wauta Allah ba shi da bukatar barin cinsa da sha wannan ya nuna azumi ya kari da an ko bai nuna haka ba ha mai nuna ya rama ya nuna dai Allah ba shi da buƙatar wato azumin idan ku Allah ba shi da buƙatar azumin ya ga wato an yi rubban banza da yawan banza kamar da wani hadisi ya ce rubba ayu laisa lahu min atashi eh, laisa da homin sumi illa al wal da yawa mutum zai azumi amma a ƙarshe Ki tashi da yunwar banza da kishirwar banza Allah ke ta haka manzo Allah ya ja kunnen mai azumi cewa hadisin bukhari za ka na kana yawmu mai hadikum wala yarfus wala yafsuk wa in shatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sa'im duk ran da mutu yake azumi lallai ya nisanci kwarkwasa da maganganun baza inda ma za a ƙaddara cewa wani ya tsokane shi ko ya nemi su yi fada to ya fito karare ce ya Allah ni dai azumi ne ni azumi ne duk da cewa azumi tsakanin bawa ne da ubangiji to amma dan ya nuna cewar a yanayin da yake yanayi ne na musamman yana ibada ta musamman suna ko da wani ya tsokane shi ya neme shi fada sai ya fito ya ce ni azumi nake saboda haka wato ba na yanayin da zan saurari ta kona kulak na ba ta gani don haka wannan ya nuna wato in mutum ya yi karya azuminsa bai karye karye wadda ya rama ba amma kuma ya yi asarar ladansa ko shi gaba ɗaya ko wani yanki mai yawa ai eh, wanda kuma wannan shi ya fi ciwo fiye da mutum ya karya azumi ta hanyar ci da sha ko hulɗa da iyali domin wannan mutum zai rama wani a madadin amma wannan babu sai dai kawai mutum ya yawaita waɗansu ayyuka domin su cike wannan gibin shi yasa aka shar'anta zakkar kono zakkar da kai a ƙarshen azumi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tu'matu lil masakin wa tuhuratan lis sa'i ita wannan zakkar tana cike gibi kuma tana tsarkake azumin mai azumi sannan kuma a lokaci guda abin ce ga mabukata don haka dai bai dace mutum wato ya ɓata ladansa da kansa ba ta hanyar yin ƙarya ko kuma zantuttuka irin na baza. Allah mu ikon ke wallahu Thank you. kamar yadda bayani ya gabata su ashabul kahfi Allah subhanahu wata'ala ya rafke su a bacci a asalin abbar me yake nufi duka amma jin ana nufin Allah ya daddauki kunnuwansu a wannan usulubi ne da kuma salo irin na larabawa kai a hausa misali idan ka shiga uku ka ji jiki ya kake cewa ka yau yau ka ci kwakwa ko to kwakwar ka ci ha ya gaba kwakwa ka ci ba amma dai ka ji jiki so da wanda ya ci kwakwa da wanda ya ci kwakwa ci ina jin aima ɗaya ba ne ko haka nan da aka ce fabarabna wato na yi amfani da kalmar muka rafke kunnu ba wai duka ba ma'ana a muka cika kunnuwansu da bacci kuma har muke bayanin bacci a ina yake a ido yake ko a kunne ko ba zuci mun yi wannan bayani to da haka gwari-gwari muka rafke su da bacci mana muka ɗora musu bacci mai nauyi a cikin kunnuwarsu wanda ya kai su suka zauna su na adada shekaru masu yawan gaske shekara ɗari uku na bacci na ita zakka mahallinta shine dukiyar da ka mallaka milku nisab idan abin da ka mallaka ya kai nisabi wanda kuma duk shekara ana fudda kididdigar wannan nisabi idan ka mallaki kuɗi rokash bubu kai nisabi sannan kuma kana da kadarori urubu tijara wanda aka tanadi su a matsayin kadarori ko da ba kudi ba ne kashi idan an zo lissafin zakka duka za a hada da su a fitar da zakka ba na a yi musu kima kamar filaye kamar wato kadarori waɗanda aka ajiye su a matsayin kwana duka za a hada da su a fi da zakka don dangane da yanzu kamar wanda yake da shago ko yake da babban kanti idan shekara ta zagayo za a yi wa kayan da ke cikin shagon nan kima ko da ba kudi ba ne kashi sai a fidda haƙƙin zakka da kuma haƙƙin Allah cikinsu amma shi shagon da kayayyakin da ake bukata wajen irin su kantoci irin su waye waɗannan duka babu zakka a kansu na fatan gani yanzu kamar baduku ko kafinta misali kaga ba zai lissafi da kayan sana'arsa ba ko bai su kuwa amma idan da ya kera misali irin su furniture an ajiye su ana jiran mai saye ko a waya house ko haka dole a yi musu kiyasi a fitar musu da zarka amma kayan sanar tools din da injinan wannan babu zarka a na fata gani to dangane su ba shi shi ko malamai sun kasa shi kashi biyu akwai marjuwul ada akwai mai usul ada akwai bashin da kake da garanti kake da ƙwarin gwiwa casa'in cikin ɗari cewa za a biya magana ce ta lokaci kamar ma'aikaci in ya ɗauki bashi zuwa ƙarshen wata misali to wannan an zo lissafin zakka har da wannan bashin za a haɗa amma mai usul ada wanda an fidda rai babu garantin za a biya ko ba za a biya ba wannan ba cikin lissafi a matan gani waɗannan a takaice su ne dukiyar da ake fitar musu da zakka da kashi da urubu tijara da ba su da ake da garanti ko ake da wato ƙwarin gwiwar cewa za a biya su duka za a haɗa su a yi lissafi a fitar da haƙƙin Allah wallahu a'lam masha Allah la quwwata illa billah ya rabu ina mun kwana وكذلك بعثناهم ليتساءلوا idan ba manta ba aya ta goma sha takwas jiya saboda yanayin lokaci mun fassara ta kawai ba tare da sharhi Allah subhanahu wa ta'ala ce wa tahtabuhum iqadan wa hum ruqud wato su waɗannan samari ma'abota kogo idan ka su za ka yi tsammanin a farke suke idan su biyu wa hum ruqud alhali ko suna cikin bacci mai nauyi mai tsawo wa nukallibuhum za al-yamini wa zata shimal kuma muna jujjuya su bangaren dama da kuma bangaren hagu wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasi kuma tare da su shi ma karansu yana wannan baccin da ya shimfida hannayensa wato a bakin gabar kogon Lawi Salatu alaihim da za ka leƙa ko ka tsinkaye su lawallaita minhum firaran wallahi da ka juyo a guje wala mulita minhum ru'ba kuma wallahi da an cika zuciyarka da tsoro da kuma kwarjinin da Allah subhanahu Ta'ala ya zuba musu bana humullahu bin ru'bi ubangiji ya ba su kariya da kan da garki wato ta hanyar jefa tsoro kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nusirtu bir ru'bi nusirata shahar daga cikin khasa'is abubuwan da Allah ya keɓance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da su guda biyar wato akwai jefa tsoronsa a cikin zukatan abokan gaba nasiratu shahar tazarar tafiyar wata guda tsakaninsa da su da su ma waɗannan allah ya ba su wani yanki na wannan sifa inda allah ya ba su kariya ta hanyar jefa tsoro a zuciyar duk wanda ya nufi inda suke kuma kamar yadda aka sani da zarar an samu karayar zuciya to an sami nasara kusan 70 cikin 100 ko fiye da haka abdullahi bin mas'ud yake cewa gazauna ma'a muawiyata nahwar ru ruh na بالكهف الذي fihi أصحاب Ya yace mun tafi yaƙi tare da muawiya dan abu sufyan yana matsayin komanda inda muka tafi muka kai raraka da zuga wajejen ƙasar ru. sai muka keto ta inda kogon ma'abota uban nan yake da kala mu'awiyatu sai mu'awiya ce law shafalana lana an haula ko law kashafa an haula nazarna ina ma dai za a buɗa mana da mun ga waɗannan bayin Allah ma'abota kogo a ƙalibin abbasin ƙadumuni a min zalika huwa khairun min ibn abbas ya ce ina ai wanda ya fi daraja da matsayi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ba ba shi wannan damar ba amma duk da haka <clears throat> ya ce lawin talata alaihim da wallaita minhum firaran Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam da za ka leƙa su da ka jiyo a guje ba ba ta muawiya tuna kan inna muawiya ya tura wasu daga cikin sabai a kala zahabu fanzuru yake ku je ku leko mana mu gani falamma dakhalul kahfa suna zuwa suka shiga wannan kogo fa ba'atha Allahu alaihim rihan fa akhrajathu sai Allah ya turo da wata guguwa kwazab gaba daya ta fatattako su ta koro su kamar yadda khatibul baghdadi ya kawo wannan a ah, asar to shin sai na mu'awiya ya tura wanda ibn abbas ya ja kunnan shin bai yadda ba ne ko kuwa ƙarfin hali ne eh ƙarfin hali farawa da salama wato shi fahimta ne ba wai bai yadda ba ba kuma yana so ya wa dokokin allah karansu a shi fahimta sirna muawiya wato wannan tsaron da Allah ya basu kafin annabi sallallahu alaihi wasallam kafin alqur'ani ya sauka kafin a je a binciko su a gano su tsawon wannan kwanciyar da suka yi shekara ɗari uku da wani abu shi fahimtarsa a iya wannan zangon Allah ya ba su wannan tsaron da kariya amma bayan an tono su sun rayu sun mutu an musu kabari yana ga wannan wato ran ya kare na fata gani saboda haka ijiti hadi yayi ya kuskure kuma kamar da hadisi ya tabbatar idan tahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta falahu ajrun wahid saboda da yawa makiya sahabbai kusan da yadda suke da sayyidina muawiya wani sai nuna kamar an yi alkur'ani amma a shi kuma ibn abbas sai Allah ya fahimtar da shi cewar ran da aka baiwa ma'abota kogo a da ne da kuma yanzu da kuma hatta shi alkiyama don haka a zanna mu'awiyatu anna hadha al-min min min al مختص بذلك الزمان الذي قبل بعثهم وأما ابن عباس فعلم أن ذلك عام في جميع الأوقات تسنى الله يشيغ بدا بياني أكن waɗannan bayan Allah bayan da suka kwashe waɗannan shekaru Allah ya ga damar ya bayyana su domin da an ma su ba a san suke ba duk binciken da aka yi Allah bai yadda a gano su ba kamar yadda a yanzu akwai abubuwa da yawa gina al'asar duk binciken duniya bai kai gare su ba ko duk da abin da ake da shi na hashin mashin su google su abubuwa na kyamarori amma har yanzu akwai abin da Allah bai yadda a gansu ba in ko da haka ne binciken duniya ya kai inda kai da ya kamata a gano aljanu yadda suke ko ko da ya kamata a ce an binciko ya juju da ma juju inda dai suna duniyar nan ko da ya kamata a gano inda dujal yake ko shi ma yana nan duniyar ai amma har yanzu binciken duniya bai kai nan ba Allah ya ce wa ma tun min al'ilmi illa qalila ba abinda aka ba ku na ilimi ba ce ɗan kaɗan wanda bai wuce cikin cokali ba amma da Allah ya so ya bayyana su ya wa kazalika ba asna kamar haka wato sai muka farkar da su muka tayar da su daga dogon baccin su li sa'alu bainahum domin su yi wa junan su tambaya da kansu da kansu shine at-tasawwur dangane da yanayin zamansu a wannan kogo qala qa'ilun minhum wani mai magana daga cikinsu da ya fara jeho tambaya cewa kam labistum shin kwana nawa ko wata nawa ko shekara nawa kuka zauna cikin wannan kogon kalu labisna yauman ko ba yau sai wasu suka amsa masa da cewa mu shi a ganinmu kwana ɗaya muka zauna ko kowani da rabin kwana allahu akbar wanda suka zauna shekara ɗari uku da tara suna maganar kwana ɗaya ko wuni ɗaya rabin wuni me yasa wato suke wannan kiyasi a haka me yasa ba su hararo cewa sun yi shekaru aru aru a cikin wannan kogo ba me yasa ha an shafi babbar su da hankalin su ras da su ne yanzu na tambaya na abu ne mai wuya kamar yaya tambaya suke yi yanzu misali ka je ya bacci kamar na sati guda sai ka tashi kake tambayar awa nawa kai bacci Allah kiyaye irin mutanen da suke shiga kwama yi wata da watanni ba sa cikin hayyacinsu da mutum da ya farfaɗo aka tambaye shi ya ce ai kwanansa ɗaya ko awa shida misali saboda babu wata alama da za ta nuna musu burkushin shekarun da suka zauna ba kamar uzairu ba da ya shekara ɗari abincinsa garau amma ga jakinsa ya ta kwarkwashe ya gargaji, ya zama kasusuwa a kwana ɗaya jaki ba zai zai zama haka ba ko to haka su ma da akwai wata alama da za ta nuna musu haka ɗai amma ganin cewa yadda suka kwanta karansa a bakin kofa ga shaka suka tashi da kayansu garau ya ba ta da suke tunanin kwanansu ɗaya kuma rabu mu haka wato suka bi wa junansu amsa to amma Allah subhanahu wa ta'ala wato cikin hikimarsa da buwayarsa sai ya nuna musu cewar abinda suka zauna ya fi haka domin sun shiga kokonto da kuma shakku a ƙarshe me suka yi suka ce rabbukum alamu bi malabistu kawai ubangijinku shine mafi tsanin gwargwadon zaman da muka yi ko shekara nawa ne Allah ne mafi tsani da kuma haka ya kamata ya dubbe hankali a cikin masail khilafiya a mai da ilimin al'amarin ka cokan zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan bukatar ɗan adam ta su a gaba ita ce mai yunwa ta ba kuma baki da hankali saboda haka wato ka nemi abinci aka ce fa ba su ahadakum bi warfikum hadhihi ila al-madinah ku aiki ɗaya daga cikin ku mana da wannan kuɗin naku na tagulla ilal madinati zuwa cikin gari ko dai karasus ko afsos kamar yadda ake kiran wannan gari a da bur wannan dan aiki naku da zai so muku abinci idan ya je ya duba da kyau ayyuha azka ta'aman ya ga wanne ne ya fi abinci mafi tsarki ko mafi kyau ya sayo muku me yasa suka ba da wannan umarni cewa idan ya je sayo abinci ya zaɓa ya darji ya zaɓi mafi tsarki ko mafi tsafta ko mafi kyau saboda me ha yawo saboda garinsu kwada ne sanda suka baro mafi yawan garin kafirai ne maguzawa masu ci bayanka don haka suka ja kunnan uwansu da za su aika lallai taka sun san ya kawo musu mushi kuma kada kawo musu gurbataccen abinci sariya cikin biriskin milho ya zo muku da wani arziki wani abinci wanda ke na halal wanda yake mai amfani waliyatalaffaf kuma yayi san, wala yush'iranna bikum ahada kada ya kuskura wato ya bada leakage ko ya bada sirri ga wani dangane da ku da kuma inda kuke ko da me dan za ta hauku idan sun gano inda kuke innahum in yadhharu alaykum tabbas idan jama'ar gari suka iya gano inda kuke za su sami iko a kanku idan suka sami iko a kanku yarjumukum za su jajjefe ku idan ba ku yarda kun koma addininsu ba aw yufidukum fi millati ko ku idan ba su jefe ku ba sai idan kun yarda kun koma addininsu na dauri na maguzanci idan ku haka ta auku walan tuflihu idan abada har abada ba za ku rabauta ba ku kau yanzu a nan wannan yana nuna mana kullum damuwar mai imani mumin ita ce mai aƙida da kuma kyakkyawan ƙarshe ko ko dai ai yi musu rajamu a raba su da rayuwa ko kuwa a da su addinin magudanci idan ku haka ta auku to ba maganar samun rabo duniya da lahara, amma da yawa a yau me ake gudu a yi asarar kansa duniya dukiya a da matsayi amma su wannan baya gama su a ko da dai su ma first citizen ne manya-manya amma imaninsu shi ne lamba daya kuma shi ne mafi muhimmanci a wajensu وكذلك wa kazalika asarna alaihim kuma kamar haka wato muka nuna su ga su mutanen gari da suke gudu din nan shine ya auku saboda lokacin da shi wannan ɗan saƙon da zai sayo musu abin kalaci ya shigo gari iballi ya tomi garin kaka ha yawa su mutanen gari da ya shigo garin yadda ake bayani sai ya ga kamar ba garin ba saboda me garin da kai shekara 309 rabanka da shi ai dole ya suna ha yanzu mutumin da ya rabu da kano shekara 39 baya in ya dawo ya zai faru zai ga canje shi shekara talatin da tara kurum 10% na abin da su suka zauna da walantarar shekara 309 idan ka dawo dole kamar yadda mai faɗa yake magana waman nasu bin nasu lazina na wala daru bin na nati ta tarif gidajen sun canza garin ya canza kuma mutanen ma sun canza da shigarsu da yanayin abincin yanzu idan an kawo maka motar da aka kera shekara ɗari baya na jin ko kyauta aka baka abar dariya ce ko da balanta na shekara ɗari ko da tara saboda haka shi wato ya kasa gane dawar garin su ma kuma da suka gan shi suka ga wani mutum na daban kuma da ya je sayan abinci ya zaro kudin da ke tare da shi na tagulla yanzu ka zo ka zaro kudin da aka yi amfani da shi na fan lokacin anini ko lokacin taro ko ku kafin a canjin kudi yana da kwabo sabon kudi a 1973 hali yanzu ka je kasuwa da irin wancan kudin yaya za a dauke ka yawwa wadai ba duniyan nan kake ba ko kuma ka zautu ka sabauci yanzu ga misali kwana-kwana in ka zo da tsohuwar kafin allah ya allansa idan ka je da tsohuwar naira dubu ko ɗari biyar kiri da muzu ya sai da tuwo ma sai ce ba zai baka ba nawa ne yi ta galabaitar da su ba ba za ka yi tsohon kuɗi ba ko amma da Allah ya tashi Allah sa zai har yanzu dai ana nan tana nan a jika suna mu kurma da fatan Allah ya sanya musu albarka Allah kuma ya ba mu arziki na halal haka da aka ga wannan kuɗin wannan karba wani dubi wani irin kuɗi wani irin kuɗi magana har ta girma ta je wajen manya ga wani mutum ya zo da kudi aka binciki tarihi aka ga fiye da shekara 300 aka yi amfani da wannan kuɗin wasa-wasa har aka je ga fada sarki na wannan zamanin aka dinga bincike na kwakwaf tare da shi wannan har sai da ya nuna inda sauran 'yan uwansa suke to ke nan Allah ke cewa ka zalika sarna ali kamar haka muka nuna su su ashabul kafi ga su mutanen garin su na wannan lokaci li ya'lamu anna wa'da Allah haqq domin su ƙara sanin cewar tabbas alkawarin Allah na tashin alkiyama gaskiya ne babu kokonto a cikin wannan sa'ata larai raiba fiha kuma alkiyama babu tababa ko kuma shakku dangane da zuwarsa iz ya tanaza'u bainahum amra bayan an gama bincike an gama wato ganin su da bayyana su sai kuma Allah ya kashe su mutuwa ta al'ada ta ɗabi'a kuma mutanen su suka dinga jayayya dangane da yadda za a yi da su bayan mutuwarsu ya tanaza'u bainahum amra suka dinga ja dangane da al'amarinsu a kalibunu alaihim buniyat wasu suka ce a yi musu katanga a kewaye su a gine wato makwancinsu ya zamto waje na musamman daga cikin guraben tarihi shi ne kalibunu alaihim buniyanan yasturuhum su kuma waɗanda suke manyan gari sai suka zartar da cewa bayan da aka kawo shawarar a yi gini a katange su rabbuhum alau bihim ubangijinsu shine mafi sani game da su halal lazina galabu ala amrihim manyan gari waɗanda suke da wuka da nama ahlul halli wal aqd sai suka ba da dokar cewa lanattakhizanna alaihim masjida bayan ma katanga mu wallahi sai mun gina masallaci a gurbinsu domin a rika sallah kaji asalin gina masallaci a makwantai eh suwaye suka zartar da haka malam bi ghairi hudan min Allah ba tare da haske ko ilimi daga Allah dan ba wahayi ne ya zo musu ba ba wani annabi ne karantar da su haka ba ba ilim a'a kawai wato giyar mulki ce tunda su sauran shawara suka bayar talibu lahum bunyan amma su dikiri executive order لنتخذن عليهم لام wa ونور التوفيق umarni ne kawai an bayar da shi lanattafizan na alaihim masjida wallahi tabbas da mun gina masallaci a gurinsu don haka wannan shar'u man qablana ne inda ma a ce ta samu hujja da gurbi daga wani littafi ko daga wahayi to kuma ta saba wa shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana wato jinyar ajali idan magagin mutuwa ya ake shi sai ce la'anatullahi alal yahud Allah ya la'anci yahudu da nasara saboda sun gina masallaci a kaburburan annabawansu ya ce ni kam suna hana kukar wanda ya gina kabari ai masallaci a wajen kabari na kuma ya dinga addu'a Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad ya Allah kada ka mai da kabarina ya zama gunkin da za a je ana bauta ba wani zai ce ah ta ga kabarin annaba cikin masallaci ko haka ke cewa ba haka kabarin annaba yana cikin masallaci a yanzu amma ba a masallaci aka binne manzan Allah ba da yanzu a ɗakin matarsa na nashi bayan da aka yi ja'ija aka yi tija-tija a tsakankanin sahabbai almuhajiru na walansar bayan wafatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce a mai da shi mahaifarsa abin ne sha makka wasu suka ce a haɗa shi da sahabbansa a baki'a a madina wasu suka ce a kai shi wajen bafansa wajen da uhud yana waka yana zuwa ya raba gaddama ya ce wallahi na ji da kunne na manzan Allah yana cewa duk inda Allah ya karɓi ran annabinsa a nan yake so a ne haka aka wa manzan Allah kabari a ɗakin matar sanana a ce sai kuma ga waɗansu su batattu yan kala katu a suna nan jingim a kewayen kano da jigawa musamman a waɗansu idan mutum ya mutu su ma kai tsaye daga gadansa na duniya wai zai tafi gadansa na lahira sai a haƙa rami a inda ya mutu abin da shi to manzan Allah dai wahayi ne amma yin tsuku anil hawa in huwa illa wahayi yau. Na haka haka abin da manzan Allah ɗakin matar masallaci daban ɗakin na na isha daban duk da suna makwabtaka haka abin ya kasance har ƙarshen halifancin sai na abubakar da sai na umar da sai na usman ya zama khalifa duniyar musulunci ta timbaza madina ta gawurta asalin masallacin manzan allah ya yi kaɗan bayan shawartar muhajiru na ansar sai na usman ya yi tauti ula ya faɗaɗa masallacin manzan allah wannan extension kuma dole ya haɗa ya lankwame da ɗakin matan manzan Allah wannan dalili ya sa kabarin manzan Allah ya fada cikin masallaci extension din da sai na usman yi a ula kuma har yanzu idan mutum ya ji zai ga wannan ta daban duk da cewa turkawa daular usmaniya sun ƙara nasu aikace-aikacen haka dai ake fada da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci bayan lokaci wanda asalin madinan da annabi ya rayu a sabai gaba ɗaya yanzu wannan masallacin ya mamaye ta amma ba a cikin masallaci aka binne manzon Allah kuma da hikima ta ubangiji domin ba dan manzon Allah yana nan ba Allah kaɗai san ta'addancin da za a kushewar manzan Allah akwai ɗan shi'a da suka yi yunƙurin sace manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam inda suka sauka a wani hotel a unguwar awali wacce take tsakanin kuba da masallacin annabi wanda dama unguwa ce kaso saba'in cikin ɗari ɗin shi'a suka dinga haka a ƙasa suna tafiya suka ɗauki kilo sak har kabarin manzan Allah lokacin babu communication gadget babu cctv babu kaza sai Allah ya nuna wani babban malami a mafarki sau uku yana mafarki ga abin da yake faruwa sai je ya rahoto da aka zo aka cire sun ku aka kama daga nan gwamnatin saudiya ta ba da heavy security a kewayen kabarin manzan Allah sannan kuma aka girki wato gadget na security a ƙasa duk abin da kake yi kyamarori suna haskaka bayan kariya ta Allah subhanahu wa sannan kuma wata shahida shahidun min ahliha a nan garin wani malami sufi yake cewa ba dan ku Allah ya danka kula da masallacin annabi a hannun wahabiya wannan ba ya taba garin zai ina jin kuntuna wannan magana yawwa wannan dai shine asalin gina masallaci a makabarta kuma haramun annabi ya hana yawwa makabarta addu'a ke zuwa a yi musu ba su ake ruɗa ba yawwa amma saboda sharrin shedan da kuma jahilci da yawa mutane za su je makabarta suna roƙon matattu balbiyar zuwa ko shekaran jiya sai da daga wani bidiyo na wani gigitaccen tsoho da ya tattaki ya je garin shehinsa a can wata ƙasa ta afirka ya baje yana shehi kamar zai hauka ina da bidiyon a waya ta yanzu haka wallahi da kasan zai hauka yana huwa antal al-awwal wal akhir wal zahir kaza kaza kaza kaza kaza kafirci tsagwara saboda me saboda gina masallaci a makabarta ko a binne mutum a ainihin masallaci wajen bauta wannan kuskure ne da ya kamata musulmi ya nisanci shi don haka dai su manyan gari gartar da hukuncin cewar sai sun gina masallaci a gurbi ko a wajen waɗannan bayan Allah abu shafi zufa a zalik kuma suka yi haka a alababul kaf a bakin kofar kogon na ya yi وإن masu jayayya a kan waɗannan samari ma'abota kogo da sannu za su rika cewa su uku ne karensu na hudunsu ko kuma su ce su biyar ne na shidansu karensu Allah ya ce rajiman bilgai duk wannan kama-kama ne da kuma bulayi da kuma kirtace da jifa cikin duk. wannan yana nuna waɗannan maganganu guda biyu ba daidai ba ne wai kulu na tun? wasu kuma za ka ji suna cewa su bakwai ne wa saminuhum kalbuhum karansu ne na takwas ɗinsu kun rabbi a alau bi iddatihim ka ce ubangiji na ne mafi sanin adadinsu ma ya alamu illa kalil babu wanda ya san hakikanin adadansu sai an kaɗan kun rabbi alamu bi iddati ma ya alamu illa kalil falatu mari fihim don haka kada ka yi jayayya a kan al'amarinsu illa mira'an zahira sai jayayya wacce ta karara wacce ta gino a kan hujja kuma ilimi daga Allah wala tastafti fihim minhum ahada kuma kada ka kuskura ka nemi fatawa ko ƙarin bayani daga kowa dangane da al'amarin ashabul kafi to wannan muhawara da Allah ya hakaito mana da hotonta musamman ana maganar su yahudawa ko nasara na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da suke ta ƙoƙarin kame-kame dangane da adadin su ma'abota kogo da farko suka ce uku ne karansu da hudunsu wasu suka ce biyar ne na shidansu karansu duk waɗannan maganganu maganganu ne na nasara musamman nasaran najiran na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke tsakanin sham da yamma su kuma yahudawa an ce ra'ayi na biyu ko na farko shine nan duka dai Allah ya ce rajiman bil ghaibi wato duk wannan kirdado ne da kintace a cikin duhu wanda la yushfi qalilan wala yurwi ghalilan wa yaquluna sab'atun sun sai Allah ya kawo ra'ayi na uku wasu kuma suna cewa su bakwai ne ransu na takwas ɗinsu to sai Allah ya shiru bai taqibi akan wannan ra'ayin ba kamar yadda ya ce wa ra'ayi na ɗaya da na biyu rajiman bil ghaibi wannan yake nuna me ha yake nuna wannan ra'ayin shine daidai cewa su takwas ne ai su bakwai ne karansu na takwas su. kuma Allah ya karfafi wannan ra'ayi da cewa ma ya alamu illa qalil قال عبد الله بن عباس وأنا من القليل ya ce shi yana cikin 'yan kaɗan ɗin da suka san wannan saboda ya ji wannan labari daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam daga mala'ika jibril qala hum sab'atun su bakwai kamar da a isra'iliyat an ce su ne maksamiya wa tamlikiya wa martunus wa naitunus وسار يونس وذو نواس وفلح يونس to amma dai wannan ba shi ne muhimmi ba a akan kawo waɗansu bayanan lil istithna kamar da hadisi ya haddisu an bani isra'il wala haraj sai dai man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu da an-nar to sai Allah ya ja kunnan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa fala mari fihim ka kuskura ka yi musu ko jayayya akan al'amarinsu illa mira'an zahira sai dai abin da yake zahiri wanda ya gina kan hujja wala tastafti fihim minhum ahadan kuma karka nemi fatawa daga malaman yahudawa ko nasara ko ɗaya daga cikinsu wannan yana nuna cewa su malaman bid'a galibi sukan yi fatawa akan son zuciya amma yadda na ji wani malami a nan garin shi yana tafsiri yana wai duk wanda ya mutu in ji dan ɗarikar su ne ko ya yi mutuwar shahada eh, duk wanda ya mutu in dan ɗarika kaza ne ai ya yi mutuwar shahada kawai to sai dai sai shahada ce irin ta guda da ya kundin bala ya tsunduma a tandin suya ya ce rai a bakin komai yake bara na biyan bukata Yawwa saboda haka wato ba a san yin fatawa a wajen malamin bidiya ko mai bin son zuciya domin ya bata kuma zai batar annabi ya ce babu abin da nake ji muku tsoro kamar miyagun malamai ya ce wallahi irin waɗannan sun fi dujal hatsari da kuma shar ta ce du'atuna la shafiru jahannam masu wa'azi ne akan gabar jahannama man ajabahum ilaiha qazafu duk wanda ya amsa musu cikin jahannama za su jefa shi ga qur'ani ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula wa tafarraqa bikum an sabil ga tafarki na dodar a cikin alqur'ani ku bi shi kar ku yadda ku bi as-subul بالتفسير الدنيا تنفسر السبل بالطرق طريقه إما أكوة طريقة طريقة تشيه وانا لطريقة من ذن الله لا الله وشيكي تكيد جرانك كما ذن الله صلى الله عليه وسلم كيف عبد الله بن سعود عشان تفكروا أن آية يتي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما manzo Allah muna zaune sai ja dogon layi a ƙasa sai kuma a gefensa dama da hagu sai dan ja dan su ‘yan gunta ke layi ce wannan tafarkin Allah dodar har gidan aljanna waɗannan tarikoki da yan gunta hanyoyi su kuma sun zama kaskara mai jini sai rabu da musulunci amma akan kowace guntuwar hanya akwai ɗani da yake kira a na jin ko anan kowane wajen na taɓa ba mu labarin wata karama wani bawan Allah a nan bunkure limamin halin suna na bunkure dan uwa malam zuriya dai yake ba da wannan shi ne wanda ya ruwaito sa ya ce wani babban mutum hamshaki a garin sai ya zo yake tambayar wai suwaye akan gaskiya ne tsakanin 'yan izala da 'yan tsarika da 'yan shi'a ka je kai ta addu'a Allah ya bayyana maka ya je ta'addu'a kullum ya je kwana 29 yana addu'a Allah ya nuna masa gaskiya a ran na talatin kawai sai mafarki ya ya kama wata mikakkiyar hanya yana tafiya can ya ya ga wato mararaba a cikin wannan hanya ya ya ga wani da shirgigen rawani da alkyabba yana malam wani zo mana ya ce a wallahi ba wajen ka zan ya dausa ya tafi can ya sake cin karo da wani shi ma ya kira shi ya ce a ba wajen ka zan je ba yana ta tafiya yana cin karo can sai ya hango ta katuwar bishiya da rasta fala-fala an rubuta la ilaha illallah muhammadun rasulullah daga nesa yana hango wani mutum da farar shiga ko da ya zo kusa a yadda ke ba da narishin ya ce wallahi sai ya ga malam sai ya ce masa wani a shi kalma Allah ya kawo kanan kai mara ba ne maka sai sai ya farka firgidi daga nan aka nuna masa ina gaskiya ta ke. ko yawwa saboda haka a duk tariku in dai ba ta manzan Allah da sahabbai ba kuma annabi ya faɗa musulunci ko musulmi zai rabu kashi saba'in da uku Allah ji kan malam malamin mu Dr. Zarban akan waɗannan kungiyoyin yayi project din sa na PhD duk waɗannan kungiyoyin sai da ya kawo su Annabi sallallahu alaihi wasallam ce musulmi za su kasu 73 duk 72 jahannama ko burki ba shi daya sabai musu bata lokaci wajen sanin waɗancan ba suka ce wacce ce alfirkatun najiya su ai za su kubuta annabi abu bi kawai ya bayar ya ce ma kana ala mitil ma ana alaihi yau mu ashabi waɗanda suke kan kiran abin da nake kai a yau ni da sahabbaina ƙurin kus haka sai ka dubi ɗariƙar da kake kai irin ta manzan Allah ya rayu da sahabbai idan haka ne alhamdulillah sai ka dora in ko ba haka ba ne sai ka nemi ɗariƙar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa Allah ya tabbatar da mu a kan gaskiya da kuma ba mu ikon bita ya nuna mana akasinta ya ba mu ikon kace mata Allah ya fahimtar da mu addini na gaskiya Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya karbi ibadunmu ya biya bukatunmu cikin magabatanmu ya cika mana da kyau da imani وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك